والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقطاع المسلمين هذا الإمام مالك بن أنس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال القاضي وقال alƙazi iyadi ya ce wa ƙaunuha ala batin kadamai ce wanda ya yi a cikin digadigansa kuma batani. alhali su ɗin nan an kafa su nam yubu ilbihi ma ya rubu yi ma qala mujahid shafi nam wannan ya nisantar da abinda imam shafi ya faɗa su da ya ce ala batin kadamai akan cikin digadigansa alhali cikin digadigansa an kafa su wannan ya nisantar da abin da imamu shafi iya faɗa ne an na zahirar lafazi galibu domin zahirin lafazi yana saba mishi fawaidun muhimma fa'idoji muhimmai da kara ulama'ul mazhab fawaid muhimma malaman mazhaba sun ambaci fa'idoji muhimmai da ta'allaku bi hadhihi mas'ala dake da alaka da wannan mas'ala din أشار إليها القاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب يأي إشارة زوا غريتا da waninta mafaduha abinda wannan karatu ke fa'idantarwa awwalan idan tazzal mal'ud na farko idan wanda aka shafa ya ji daɗi falai lodo akwai alwala akan shi idan wanda aka shafe shi mace ta shafe shi sai ya ji daɗi to alwala ya hau kan dole ya sake alwala ya annahu Eh, domin ya ji daɗi da wannan shafaɗin, ɗin bilamsin lahu tasirin fi na ƙasar hudu da shafa wanda yake da tasiri a wajen warware alwala a ba halari sai ya yi kama da mai shafa shi wanda aka shafa ya yi kama da mai shafa mai shafa ya shafi mace ranyar ji daɗi ko wanda aka shafa shi ma an shafe shi ya ji daɗi shi kama da juna dama jin daɗin aka duba na'am thaniyan na biyu ga wujdan lamis al-lazza idza wajada lamis al-lazza idan mai shafar mace sai ya samu jin daɗi fala farqa bayna zawatil muharim wal ajnabiyya ba bambanci tsakanin wato muharramai da kuma ajnabai ba bambanci tsakanin muharramai da kuma da wanda ya shafi muharramansa ya ji daɗi da wanda ya shafi mace manisanciya wacce ba muharrama bai gida ya jin daɗin ake dubawa a ce mutum lalacewar shi ya kai ya shafi gashi ya ji daɗi lalacewar shi ya kai ya shafi mahaifiyar shi ya ji daɗi ko ƴar uwar shi kaga wannan lalacewa ya kai inta wannan jin daɗin aka duba ya warware alwala a gari wani zai yi ta mamaki to zamanin da ya kai mu lalacewar zamani yanzu ya amuta nan billahi lazi lalacewar zamani akwai mai zina da mahaifiyarsa akwai masu zina da 'ya'yan zero duk da gaskiya ina zargin kaga mutum yana sha'awar yarsa har yana zina da ita to ina ganin lalle wannan mutumin yana da alaƙa da ƙungiyar asiri cultism ne in ba cultism ba kana da wadata in ma lalacewanka ya kai in ta haka ta gaya wajen lalacewa ga karuwai sai ka zaba daga je ka fari yanka a ina ganin dabbancin ya kai inda ya kai zinadin dabbanci ne amma kuma ka zo ka yi da yanka in ana maganar lalacewa to lalacewanka ma ya kai makuran da ma ba za a iya baka maki ba an gani to galiban bokaye ne ke kawo ka'ida kana so ka samu wadata ko kana so ka shahara ko kana so ka samu kwarjini sai su baka ka'idan da zai bada wahala a ce sai ka yi zana da yakka sai ka yi zana da mahaifiyarka sai ka yi kaza sai ga mutum mai mutunci ya zubar da mutuncinsa saboda neman duniya saboda fa yana son duniya ya ya rufe ido din nan tun yana kyama sai ya da abin ya zama kristal din shi ya zina da yashi an gani to idan mutum har ya irin wannan ya ji daɗi to kai tsaye dai alwala ya kari Allah ta'ala ya tsare mu daga wannan sharri eh alikan na uku la farqa baina wujudi ha'ilin wa adami babu bambanci tsakanin samun samuwan wani kariya ko rashin samuwan kariya wato wajen shafan mace a ji daɗi ba bambanci tsakanin samun kariya ko rashin samun kariya mutum ya shafi ya samu mace ya taba asalin jikinta ko kuma ya shafi mace amma ya shafe ta ne ta hanyar kariya kamar akwai fan sai ya zama tun fan din ya taba ba asalin fatanta ba duk ɗaya ne babban da abu da aka duba jin daɗin ya taba fatanta bai ji daɗi ba ya taba ainihin fan ɗinta ya ji daɗi wanne ne alwala ya karye wanda aka ji daɗi ashe jin daɗi shi ne babban abu na zalam ya min safaqa na idza lam yakun min in bai kasance in bai kasance shi wannan fansin yana da ko kyallan bai kasance yana da wani irin kauri ba da nauyi ta inda zai hana jin daɗi akwai fans da yake da kauri kuma yake da kaushi wanda zai hana jin daɗi kama laulam ya kun ha'il zai zama to kamar yadda ka san haka nan kamar ko da babu ainihin kariya wa ammal kubla ala fami amma sun banta mace a baki mashhurul mazhab annaha tanqul mutlaqan yau abin da ya shahara a mazhabin malikiya cewa yana warware alwala kai tsaye yana warware alwala saki ba kai mutum sun banta a baki ya banci mace a baki abinda mazhaba ya shahara a gare shi shine alwala ya warware wato ci ba kaidi me ma'anar ci ba kaidi sawa'un qasad al-lazza amla shin daidai ne yayi nufin jin dadi ko bai nufi ba hmm. kawai so a fahimta maliki abinda ya shahara malikiya suna da fatawa guda biyu fatawan farko idan mutum ya sumbanci mace sai ya zama to bai ji daɗi ba alwala bai karye ba ya sumbanci mace bai ji daɗi ba alwala bai karye ba amma in ya sumbance ta ya ji daɗi shine alwala ya karye wannan shine wato muqabilul mashhur wannan fatawa bai shahara ba amma yana nan a cikin mazhabin malikiya fatawar da ya shahara shine idan ya sumbanci mace ko ya ji daɗi ko bai ji ba alwala ya karye wala ibrata bi da'awahu annahu lam yaqul wa lam yadi ba a lura da da'awan shi cewa shi bai yi nufin ya sumbance ta ba to wallahi wannan sumbantan bai ma san zai yi ba bai yi nufin ba ko kuma ya ce bai ji daɗi ba duk ba a lura da wannan kawai dai ya sumbance ta tunda ya sumbance ta shikenan lazza domin shafan mace wurin da ake tunanin jin daɗi ne sumbantan mace wuri ne wanda ake zaton a ji daɗi hatta wai hadasa an karbe eh har ma ko da zai faru an kurgi a wai in hadasa an kurgi har ma da ko da zai faru ne ta hanyar an tilasta mai yayi kuma yayi kawai ya kari ko kuma an mamaye shi ko kuma ta hanyar mamaya an gane ko ta zo ta tura jikinta a bakin shi bakin shi ya taba jikinta ko bakin shi ya taba bakinta ta mamaye shi cikin wudu al-muqabbal to yana warware alwalan wanda aka sumbanta da mai sumbanta yana warware alwalan wanda aka sumbanta da mai sumbanta din wato kudul qiblatu bi fami bi kulli hali wato sumbanta a baki yana warwarewa a cikin kowane hali illa an takuna liwada'in sai dai faɗin zai kasance saboda ainihin bankwana eh sumbanta mahaifiyar da za ta je aikin hajji ko ‘yar uwarshi sai ya bance ta sumbanta na bankwana a gani amma ba wannan da sharaɗin in al'ada ne ba namu nan ba al'ada ba ne na najeriya gaba ɗaya ba ma ƙasar hausa ban san ƙabilar da za a ce in mamansa za ta yi tafiya zai sumbance ta saboda ban kwana ko sumbanta saboda tausayi shin yana cikin al'adarmu? zai daga cikin urusunmu an gani amma larabawa al'adar su ne maman za ta yi tafiya zai rungume ta zai sumbance ta haka na ƴan uwashi shi. mu a nan wajen in an ga mun yi irin wannan za a kalle shi a matsayin mutum kamar iskanci ne A gane za a ga mutum ba shi da nutsuwa in ba lalacewa ba ya mutum zai sumbanci mahaifiyarsa ya mutum zai sumbanci yar uwarsa kuma ji wannan to dole ne ana duba ur al'ada muhakkama an gani? kada mutum ya ɗauko al'adar larabawa ya shigo da shi nan wajen in ka ɗauko to za a kalle ka ne wani iri an fahimci wannan ayi liman a ga liman yana da mata biyu ya rike hannun su biyu yana tafiya ya rike ɗaya nan ya rike ɗaya nan yana tafiya ka gare a ƙa'idan shari'a ba laifi ba amma ba al'adar Najeriya ba ne, al'adar Larabawa ne an gane wannan ko irin yadda ake yi da nan ga wani malami ya ga wani malami an zo da gudu an rungumin juna an haɗa kai a nan al'ada ba namu ne. in ga gama wasu malamai sun yi to sun je sun koyo ne a madina ko a misra ko a wani waje kai kanka inda idan na zai kaga amma za ka ciki wani kunya ya rube ka ka bar malam ya zuka ya rumule ka ya haka ya rumule ka ya haka za ka duk ba gaji, to ba al'adar ka bane an gane ku falatan kudu illa hanyar canza yawa irin wannan sumbanta din saboda ban kwana ko saboda tausayi baya warware alwala sai dai in ya ji daɗi in ya ji daɗi shi ne yake warwarewa eh. alaikum salam nan da ya ce an kotun shi a cikin maza ba ma wannan fatawa an sallama ta koko akwai sabace an tilasta mutum ya yi an tilasta mai shi kuma ya ji daɗi ko? Eh, ba ya ji daɗin ba? to an da samu mai kai ka jin daɗi in dai daga sun da samu aka yi ashe ba za ka ji daɗi ba ashe قوائد الصلاة كتاب قوائد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الصلاة المسنونة بابي أتكن صلى أتكن صلى نسنة صلوا لي نسنة wa amma salatul masnuna fa sab'atu amma salloli na suna fa guda bakwai ne na'am salatul aidain sallan idi biyu sallan idul adha da idul na idul fitr ne to sallan idi biyu sunna ne ba farilla bane inda malik wa salatul janaza sallan jana'iza ma sunna ne a gane amma a wani kaulin fa farzu kifaya kuma ka duba a cikin ibiya ai mai ibiya ya kawo magana farzu kifaya kenan fatawan malikiya suna da fatawa guda biyu akwai masu ganin sallar jana'iza farzu kifaya ne in an samu wasu sun yi sun dauke mu wanda ba su yi ba akwai masu ganin sallar jana'iza suna ce mu'akkada na'am sallar roƙon ruwa shi ma suna ne ah, wa salatu kusufi shams da sallar kisbewar rana suna ne wa salatu kusufi al sallar wata suna ne وصلاة الشفق والوتر صلى الشفق إيدا وتري سنة لي وصلاة التراويح صلى التراوي أتشي رمضان نعم سنة واجبة صلى التراوي أتشي رمضان سنة أتشي واجبة نعم انتهت صلاة المسنونة إيمانا سنة مؤكدة صلوا لي لسنة سنتاري نعم الشيخ أبن يسافي صلاة الكتب كما to bayan kibar da umarni a kusa kusa malamin da ya yi abin na kawai aka ji a inda an samu kusa ba sai shugaba ya ba da umarni ba inda an samu kusufi baya bukatar izinin imam sallar roƙorwa ne ke bukatar izinin imam bismillahir rahmanir rahim asrul fil awqat fasali game da lokuta alwaqtul muqtar li turi min zawal ash-shams zababban lokacin sallar azhar daga lokacin da rana yayin zawali ila akhir al-qama zuwa karshen qama mai ma'anar zawali shine lokacin da rana ya karkace daga tsakiyar sama lokacin da rana ya karkace daga tsakiyar sama idan rana yana tsakiya za a samu inuwa inuwa zai kasance ya manna a jikinka amma in kaga ainihin inuwa ya zogo haka to rana ya fara karkacewa daga saman ne daga an samu zawali to za ka ga rana za ka ga ainihin inuwa ya fara fitowa an gani to zuba haka lokacin zaɓaɓɓen lokacin sallan azahar daga ainihin zawali lokacin da rana ke karkacewa daga tsakiyar sama zuwa ƙarshen ƙama menene ƙarshen ƙama shi ne lokacin da inuwanka ke daidai da tsawonka wannan fallon ta yanzu in dai lokacin ƙarshen ƙama ne za ka ga da fallon takardar da inuwan shi duk tsawonsu daya komai ka ajiye za ka da wannan abin da ka ajiye da inuwan shi tsawonsu daya an fahimci wannan aiki da saboda haka a lokacin sallar azahar daga lokacin da rana ya zawali zuwa ƙarshen kama an gane wannan hu za ga wani lokaci lokacin zawali sha biyu da rabi wani lokaci ɗaya saura kwata wani lokaci ɗaya saura minti goma wani lokaci ƙarfe ɗaya wani lokaci a ƙarfe ɗaya da minti goma wani lokaci a ƙarfe ɗaya da minti ishirin, ya danganta shi wannan ba wai yana tsayawa ba dai yiwuwa guda ɗaya a ce kawai shi zawadi yana faruwa karfe daya kuskure ne za ga wani lokaci ma tsoron irin ya kai karfe biyu tsoron irin daga ya kai karfe biyu an gari almuhim abin da ake dubawa karkacewar ranar da rashin karkacewar shi shi ne abin da ake dubawa da zara rana ya samu zawadi, sai a duba karfe nawa ne sai a sai a daga yau za a fara sallah karfe kaza an fahimci wannan haiti na na wani mukhtarin lil asri shi kuma zababban lokacin sallar la'asar lokacin da ya fi dacewa a yi sallar la'asar min alqamati ila al-insira tun daga wannan kama din daga lokacin da inuwanka zai yi daidai da girmanka har zuwa ga insirar zuwa ga fatsafatsin rana zuwa ga lokacin da rana zai ɗan yana yano hmm. in ka ga rana ya yi fatsafatsi alama ne ya kusan faduwa ya nuna rana ya kusan a kenan hasken shi ya fara disashewa kuma yin ko daga wannan kama din kenan ƙarshen kama shi ne ƙarshen muktari na mai na azahar farkon muktari na mai na la'azar kaga da azahar da la'azar sun hada a wajen muktari a wajen ƙarshen muktari ƙarshen muktarin azahar shi ne farkon muktari na la'azar to la'asar daga wannan wajen har zuwa ga isfirar har zuwa ga fasfaɗin rana rana ya yi ya hasken shi ya jisa shi to wannan shi ne ƙarshen muktari na la'asar a gari abinda ake nufi in ka yi sallar la'asar a lokacin ba a cewa kana ramuwa ka yi sallar ne a kan lokaci na'am na'am wadda ruhihu ma ilal ghurub lalurinsu zuwa ga faduwar rana ne lalurinsu zuwa ga faduwar rana an fahimta ku lalurinsu zuwa ga faduwar rana wato tun daga laluri na farawa daga istirar har zuwa ga faduwar rana an gano wani ku tun daga wannan istirar din rana na faduwa shi kenan lokaci ya wuce <coughs> na Wani Muktari lil maghrib muhtari zababban lokacin sallar magariba adara ma ta sallati shine gwargwadon abin da za a sallata a cikinsa. ba da shuruɗi bayan cikan sharuɗanta gwargwadon abinda za a sallata bayan cikan sharuɗa daga cikin sharuɗan mai faɗuwar rana suna ce magrib wato farko rana ya faɗi ba a sallar magariba kafin faduwar rana idan rana ya fadi mutum ya yi tsarki ya yi alwala da ya tsarki ya yi alwala ya yi niyya ya kalla alkibla yana idar da sallah muktari ya wuce a gari tun daga faduwar rana rana na faduwa ya yi tsarki ya yi alwala ya yi niyya ya kalla alkibla ya yi sallah yana idar da sallah sai bai yana idan da sallah muktari ya wuce an shiga mai laluri Shi ne kadara ma tu yi. gwargwadon abin da za a sallata a cikinsa ba da shuru ɗaya. bayan sharuɗanta bayan sharuɗanta an gano wannan ku? na'am wani muktarin lisha isha? Eh, wato zaɓaɓɓen ainihin wa lokacin sallar isha'i min mabibu shafaƙi daga ɓoyewar shafaki awwal zuwa ga sulusin dare na farko daga ɓoyewar shafaki menene shafaki menene shafaki wani jajajaja da ake kallon shi a ɓangaren yamma ga duba yamma za ga wani abu jajajaja a sama to in dai akwai wannan jajajajan to lokacin sallar isha'i bai yi ba kana duba sama kaga wannan dajajajen lokacin sallar isha'i bai yi ba amma dajajajen nan na bacewa yaya lokaci yayi ana duba yamma aka gaba dajajajen kace to yanzu muktarin sallar isha'i ya shiga shine menene min magibin shafaq ila sulusul layl al-awwal daga boyewar shafaqi zuwa ga sulusin dare na farko daga boyewar shafaqi zuwa ga sulusun dare mai sulusun dare shi ne a kasa dare kashi uku to ɗayan farko kashi ɗayan farko a kasa dare kashi uku misali a ƙaddara dare awa goma sha biyu ne to in an kasa shi uku ya zama nawa hudu ko to hudun farko awa hudun farko kuma lissafi na farawa daga magariba shi sulusun daren an gane za a fara lissafin awa hudun daga magariba ne in an kai in an kasa dare hudu to hudun an kasa dare kashi uku hudun a uku farkon sulisun farko an gane shi ne yanzu za mu iya kaddara shi kamar karfe nawa kamar sha daya yanzu karfe nawa ake fara isha'i yanzu ake ba magana muke magana magana shayi nake yi eh wai daga magarba muke fara da sadi shi ne muka ce to karfe nawa ne yanzu ake sabon eh karfe nawa ke fara magarba bakwai to mu dauka bakwai ake yi to bakwai takwas tara koma a goma eh, guda biyar bakwai takwas tara goma bakwai shi eh? na irga da bakwai ko takwas tara goma sha ɗaya an gani kenan karanci yanzu sulutun dare na farko zai kai wajen sha ɗaya an gani mutumin da ya sallar isha'i sha ɗaya ramuwa yake yi wanda ke barin jin rama sallah mutumin da bai yi sallah ba karfe karfe takwas da ya isha'i ba tara goma ta ce wallahi ina da ramuwa a kai na bari jin rama ya nuna wannan ba shi da ilimi game da lokutan sallah ba ramuwa bai ke. ya yi sallah ne akan lokaci an gari ya yi sallah ne akan laluri ba wai ya yi sallah ba ne yawa ba wai na kara'i ba yana kara'i ba ne bai samu jam'i ba ne in kuma ya zo ya sa'a suka haɗu ire-irensu suka zo suka yi sallah karfe goma a cikin jam'i shi kenan sun yi jam'i an Na mu. wadda ruri ma ila tulu'in fajiri lalurinsu zuwa kullowar alfijir ne lalurin magariba da isha'i zuwa kullowar alfijir lalurin magariba da isha'i shi ne tun daga wannan sulusun dare na farko laluri ya fara har zuwa ga bullowa alfijir alfijir na bullowa lokaci ya wuce an gani alfijir na bullowa sai mutum ya yi sallar isha'i bayan alfijir ya bullo ramuwa yake yi amma in ya yi sallar isha'i saura minti biyar alfijir ya bullo yaya ya yi takan lokaci eh, na'am wal muqtar lis subhi zababban lokacin sallar asuba fa tun daga bullowan alfijir zuwa ga wayewan gari madaukaki in an ce isfaril a'ala gari ya waye kafin rana ya bullo gari ya waye kowa yana ganin dan uwansa amma rana bai bullo ba kamar karfe nawa kenan shida Biyan da rabi ba a samu isfar ba kamar shida dai saura ko mutum irin shida saura kwata ga garin ya waye duk muna ganin junan mu to shine isfarul al'ala da zaran wannan an fa wato hasken ya bayyana wanda ana ganin juna amma rana bai bullo ba shine tun daga lokacin tun daga bullowar alfijir hawan nan lokaci da mutum zai yi sallan isha'i a sallan asuba a wannan lokaci ba ramuwa yake yi ba akwai mazhaban hanafiya su mazhaban hanafiya ya fi lada ma kai sallah a lokacin isfarul a'ala in ka je garin hannafawa za ka sai gari ya fara wayewa za ka ci kiran sallah ina fata gane wannan eh, wai akwai hadisin nan asiru bi subhi fa innahu a'zamu li ujurikum asiru ko kuma asbihu bi subhi fa innahu a'zamu li ujurikum suka ce abinda ake nufi asiru. ku yi sallar asuba lokacin isfar lokacin ainihin wayewan gari madaukaki ya fi girma ga ladanku yin sallar asuba lokacin isfar asiru bai tsubi ku yi sallar asuba lokacin isfar domin lalle ya fi girma ga ladanku to hannabawa sun suka ɗauki zahirin hadisin sai suna yin sallar asuba lokacin isfar an gane ku to sai aka ce musu aika hadisai da kun yi jam'i akwai hadisan da ake cewa manzan Allah ba a kamal fajira hinan shak alfajar wannan su la ya kadu ya arifu ba'aduhum ba'ada annabi ya tsayar da sallar azuba lokacin da alfijir ya bullo mutane sashen su baya kusan ya gane sashi kuma akwai hadisin da ya nuna annabi yana fara sallar azuba bigalar da duhu zai yi ta karatu ya karanta aya 60 zuwa ɗari. in yana cikin karatu sai gari ya wayi. imana sai wannan isfarar al'ala ya bayyana an gane wannan ko wato yana fa a hadisin akwai hadisin da nuna annabi yana fara karatu lokacin fitowar aljijir na fitowa kuma lokacin akwai duhu ba zai daina karatun ba ba za a daina sallan ba sai gari ya wayi. imana sai an samu isfarin ala to sai zama to fasaran hadisin a wajen malamai ku ja dogon sura har ya kai zuwa ga isfar asfiru bi subi ku tsawaita karatu har sai ya kai isfar ya fi girma ga ladanku kisa sannan asuba malikiya suka ce ana tsawaita karatu ne ana tsawaita karatu amma da za a ce za a yi irin wannan sallah a yanzu a masallatai kusan mutanenmu za su yi ta gudun masallatan inda za a ce za a ringa yin isfahar a ja dogon sura har sai gari ya waye sana a yi sallama ko da ba zai kai ba inda ya zamanto inda a karanta dai sunan da zai kai haka zai kai isfahar an wannan fahimta na hanafiya kuskure ne a ce kada a yi sallah asuba lokacin alfijir ya fito a jinkirta sai gari ya fara wayewa sannan a yi sallah asuba wato fassarar da suka yi hadisin ya saba an gani na'am a wata ruri ila dumin ishan lalurin asuba ba zuwa kullum wa rana lalurin sallar asuba zuwa ina eh, tun daga wannan isfar din har zuwa ga bullo rana rana na bullowa kenan ya zama ƙara'i. wal qada'u fi jami'i ma a zalik wato shi shi a cikin duka shine abin da ke bayan wannan Ƙara'i a cikin duka abin da ke bayan wannan kenan duk wayannan sallolin da aka yi magana menene qara'in su abin da yake bayan su kamar nan asuba bayan bayan eh, laluri asuba bayan bullowar rana an gare shigo magariba a isha'i magariba da isha'i a bayan bullowar alfijir ko bullowar alfijir shine isha'i da dai sauransu na'am wannan kalannin da yanzu mutum ya sallar asuba yanzu me yake yi qara'i ne ko kuma adai qara'i yake yanzu qara'i ne sai yanzu rana ya bullo wannan kalannin da ake rata a masallatai masallaci ake da lokaci a cikin lokacin shekara guda misali yanzu ba a wa masu kenan ya shi kalanda bai dace ba dogara da kalanda ba kalanda ishtihadi suke yi ya kamata mu dinga kokarin duba lokaci magabatanmu ba su da kalanda ana duba lokaci ne a san lokacin sallah ya yi ko bai yi ba misali za ka shi kalanda ma yana bambanta masu yin timing communication suna bambanta an fahimta ku? بسم الله الرحمن الرحيم من شروط المامون أن ينوي الابتداء بإمامه daga cikin sharadin mamu Ya yi niyyar koyi da limamin sa an gane ya sharadin mamun kai mamu ne ka yi niyyar koyi da liman sai liman ya yi kabbara har ma sannan yi. sai liman ya yi ruku sannan yi. sai liman ya yi sujada sannan yi. kada ka zamanto ainihin wal liman akwai wal liman sannan akwai abokin liman akwai ɗanin liman wanne yake so mutum ya kasance ana so ka zama to kanin liman kaka zama kaka zama wanshi wani liman shi ne wanda yake kafara harama kafin liman yayi yayi ruku kafin liman yayi yayi sallama kafin liman yayi ya zama wani liman shi kuma abokin liman kan kankan suke yi da shi da liman suke kafara harama su yi ruku tare a yi sujada tare a yi zaman tayya tare a yi sallama tare wannan ya zama zamanto abokin liman shi kuma kaninsa shi ne wanda sai ya jira liman ya yi sannan ya yi an gano wannan ku? ta shi na ta ce daga cikin sharaɗin mamu ya yi niyyar koyi da limaminsa na wala yi shtaratu fi haƙƙin imam an yanwiyar imama ba a sharɗanta ga haƙƙin liman ba ya yi niyyar limanci ba dole ba ne kafin liman ya yi limanci a ce sai ya yi niyya ba sharaɗi illa fi masa'i sai dai cikin mas'aloli guda hudu salatul juma'a na farko sallar juma'a a garin sallar juma'a dole sai liman yayi niyyar limanci salatul jam sallar sallar jam'i na hada sallar hada sallah sallar hada sallah domin ruwa in za a hada sallah domin ruwa dole sai liman yayi niyya an gari zai yi niyyar. na yi mun yi yau za mu haɗa sallah kowa ya niyya in an yi sallah ai eh, zai gaya mutane za a haɗa sallah jama'a za mu haɗa sallah kowa ya niyya in liman bai yi niyya ba ma mu ba su yi niyya babu sallah wannan shine fahimta na malikiya na fasa gani khilafan li shafi shafi yake zuwa yanzu yanzu mun idar da sallan magariba sai muka ga wani irin hadari ko muka ga kawai an fara ruwa kawai za mu ce za mu haɗa sallah ba maganin ba wai sai an yi niyya farko ba an gani in ka ce sai an yi niyya farko kawo dalili addinin musulunci ana gina shi ne akan dalili wani dalili ya ce sai an yi niyya farko yanzu yanzu an idar da sallah sai ga hadari ko yanzu yanzu an idar da sallah maka an fara ruwa kai tsaye za mu ke to yanzu jama'a za mu haɗa sallah kawai sai a ci gaba da haɗa sallah in dai ga ruwa ba za a iya dawo a yi tunda dai ba a bar masallacin ba na'am masallacin hau. da sallar tsoro sallar tsoro da ake yi lokacin yaki shi ma ana so a niyyar sallah ɗin. a niyyar limanci abuwan da sallar mayewa mai sallar maiwa wato asali na mamu ne ni ina cikin bin liman ina bin liman muna sallah sai liman alwalan shi ya kare da alwalan liman ya karye sai liman ya janyo ni kaga yanzu zan maye gurbin liman shine salatul istiqlal sallar mayewa sallar maye gurbin liman to tunda yanzu asali na mamu ne yanzu zan maye gurbin liman sai yi niyyar limanci wajen da fadun fadlar jama'a wasu malamai sun ƙara har da falalan jama'a mai falalan jama'a da ina sallah ni kadai sai ga wasu zo sun bi ni na samu falalan jama'a da can zan samu daraja ɗaya ne to yanzu ga wasu sun zo sun ga ina sallah ni kadai su zo bi ni shi ne fadlar jama'a yanzu na tashi daga mai sallah ni kadai na koma mai sallah liman na koma liman sai yi niyyar limanci alin khilaf fi zalik duk da akwai sabani a mazabin maliki akwai sabani shin fadlul jama'a shi ma ana masa niyya ko ba a yi wa yustahabbu taqdimu sultan fil imama an so gabatar da sarki a wajen limanci hmm. an so gabatar da sarki hmm. za mu yi sallah kenan a masallacinmu mu sai ga sarki ya zo sai ga mai unguwa ya zo ko hakimi ya zo shi kenan sai liman ya kauce ya gabatar da hakimi ya gabatar da mai unguwa ya gabatar da sarki ina fatan gano wannan to wannan shi ne ka'ida wanda shari'a ta sa ka san a da zamanin magabatanmu shi liman ainihin an ce mutum liman ne shi yana jagorancin duniya ne da lahira na ma'anar kalima yana jagorancin duniya ne da lahira manzan Allah lokacin da yake rayu yana jagorancin sallah yana jagorancin yana mulki haka nan kula fawo na shirin dukansu suna jagorancin sallah kuma suna mulki haka nan zamanin irin su sarakuna irin su Bani umayya su ma ana haka to daga baya sai al'amari ya lalace sarakuna sun shiga duniya sarakuna sun zama to masu holewa sai ga sarki yana shan giya sarki yana rawa da 'yan mata sarki yana kaza su kansu sarakunan sai suka ga ba daidai ba ne suna irin wannan holewa din suna rawa da 'yan mata suna shan giya a ce kuma sun zo suna jagorancin idi suna jagorancin juma'a suna jagorancin kamsalawar sarakunan da kansu kawai suka ka ce ba mu makan mu adalci ba alhali muna fasikanci mu ci gaba da jagorancin mutane sallah shikenan sai suka ware suka zaɓi malamai masu natsuwa masu tsoron Allah aka ba su limancin lahira limancin sallah su kuma kuma suna mulkin duniya shi yasa kuna gani ake magana cewa a ah, maganar da aka ce din nan shin limamin limamin sallah ne za a yi ko kuma limami mai mulki kaulani kan wace magana ne ma eh kan layya ne ko yau kan layya da zaka lau khairan shi za ka duba layya ake cewa shin yankan waye za a duba zamanin manzo Allah dai in an ce shugaba shugaba ɗaya ne kawai shugaba shine mai mulkin mai jagorancin sallah mai jagorancin mulki to tun da dai yanzu masu mulki sun raba yanzu wane ne zai yanka kuma mu je mu yanka mai jagorancin sallah ko mai mulki kaulani wasu malamai suka ce wanda yake jagorancin sallah shine limamu wasu ce a wanda yake jagorancin duniya shine sai ya yanka yanzu kenan haka sai hakimi ya yanka muka ɗauki wannan sai hakimi ya yanka sa'annan sai ainihin muje mu yanka kun fahimta aiki kun ga me ya kawo saɓanin saboda babu wannan zamanin manzan Allah zamanin manzan Allah guda ɗaya ne duk mai mulkin mai mulkin duniya shi ke mulkin lahira to sai ya zama yanzu masu mulkin duniya daban masu mulkin lahira daban amma waye fa ƙarfi shi mai mulkin duniya yana iya tukuke mai mulkin lahirar to da wannan kenan shi ne zai yanka a saurare shi ko wancan tun da shi ya fi ƙarfi ƙaulani kun fahimci wannan ko isa ku ga sarkin kano sunusi eh mai girma sarkin kano sunusi shi sai ya jagoranci sallan shi gashi yana mulkin kano sannan kuma ya jagoranci juma'a ya jagoranci idi duk shi kadai ina fatan gano wannan yana so ya dawo da wannan martaba din eh? kaga da sarakuna za su dawo da wannan martaba da yaji duk wani sarki da zai mulki ya zama yana da nutsuwa, yana da tsoron Allah ga kuma ilimi an gane na'am kuma rabbul manzil sannan sai mai gida mutumin da yake mai gida in yana zaune a gidan shi to shi ya kamata yi limanci haka nan in ya kawo ziyara gidan shi shi ya kamata yi limanci sai ku yan haya sun mal musaje sannan sai dan haya yuqaddamu ala al-malik ana gabatar da dan haya akan wanda ya mallaki gidan dan haya wanda yake zaune a gidan an gane yana cikin gidan sai ga mai gida ya zo za a gabatar da dan haya ne akan mai gidan mazali tilfikihi sannan wanda ya karo akan ilimin fiqh wanda wanda ya fi sanin ilimin sallah dan fiqh da ake nufi a nan wajen fiqh da yake da alaka da sallah shine malaman fiqh ke kiran shi ilmul hal domin a ka'idar malaman fiqh duk mukamin da mutum ya samu kanshi ana so ya samu ilimin wannan mukami Tun mukamin da mutum ya samu kanshi yanzu ka samu kanka akan limanci abin da yake wajibi akan tafi kawai ka san ilimin sallah da ilimin alwala ilimin zakka da ilimin aikin hajji bai hau kanka ba sai lokacin da aikin hajji ya zo ya hau kanka ka samu kuɗi za ka je aikin hajji to a nan wajen dole ka je ka koyi da za ka yi aikin hajji ba sharafi ba ne limamin da zai yi limanci a ce sai kuma ya san aikin haji ya san sauran abubuwa duka a wannan abin da aka ba shi dinnan shi ne ya zan wajibi ya san iliminsa amma ya san sauran ma ya kyauta wa kanshi ku fahimci wannan ko na yau wato ya zama to ya karu akan fikihu in sallah ya ɓaci in an samu matsala cikin sallah zai iya gyarawa to wannan shi ne limami mutumin da yake a ma ya haddace qur'ani garbi ne shi an gano wannan ku? ya goge amma bai san kabili da ba'adi ba bai san abubuwan da ke bata sallah ba amma qira'a an ka ji shi kai ka ce alhuda huda sautin nan gashin zazzakan sauti amma bai san komai kan sallah ba yaya to wannan ya iya karatu daidai gwargwado kuma ya san hukuncin sallah shi za mu sa an gani wannan karatun ƙur'anin da ya iya ba zai iya gyara sallah ba ba ya ba shi dama ya zama liman a gane almuhim da dole ya zama masanin fikihu sun mazaidu fil hadith sannan kuma ya karu cikin ilimin hadisi nan idan ya zama to ana neman limamai sai ga limamai sun zo kowanne ya san fikihu an ce fikihu kowanne iya karatun shi ya tsaya iziya iziya dukkan iziya su tsaya ko kowa ya iya sosai a duba to wane ne kuma yake da ilimin hadisi wanda wancan ba shi da shi a gani sai ga wane na da ilimin hadisi ya hada hadisi da fikin sai a ba shi neman limanci sun da fil qira'a sannan wanda ya karu a wajen kira'a a gani ya iya karatun qur'ani da kyau in ya zama to ya san fikin sun san fikihu dukansu sun san hadisi dukansu sai a duba wane ne ya fi iya kira'a kuma zai fil ibada sannan ko wane ne kuma ya karu a wajen ibada wannan yana da yawan azumin nazila yana da yawan sadaka na nazila yana da yawan karatun qur'ani yana da yawan nafilfili na sallah to tunda yana da yawan abubuwa na nafila nafila bayan farilla za mu gabatar da shi akan mutumin da ya takaita akan farilla kawai shine ya karu a wajen ibada والمسن في islam sannan wanda ya manyanta a cikin musulunci yana da shekaru ya daɗe a musulunci wannan ya shekara arba'in a musulunci wannan shekara ishirin a musulunci waye za mu sa liman in ya zama tofa ilimin su ɗaya ne ba wai nan ana kalimin yadda za a rinja gasar an samu limamai wajen guda goma kowanne ya cika sharar a gari dukkan an ce to waye yafi ibada ka ce kai dukkan su ba da wasu dukkan su ba da yarwa to wane ne yafi dadewa a musulunci a wani gaskiya bai dade ba to wani ba saurayi ne wani saurayi ne bai ma da aure wani kuma shekara 60 ta shi kenan kawai shi ne zai zama liman mun so limamu mai zama dattijo mai nutsuwa duk wannan ƙuruciya da rawan kai din nan na saurayi ya riga ya tafi a kan shi ثم hmm? mazu sannan sai ma abocin nasaba in an duba duwayen nan an samu duka su goma nan da aka kawo duk suna da wannan sharaɗin sai a duba goma abocin nasaba wane da ya fito a babban gida sai a duba wanda ya fito a babban gida ai wane wane dan gidan hakimi ne shikenan wane dan gidan sarki ne shikenan ya fito a babban gida shi wancan bai fito a babban gida ba za ce to a ba wannan Eh? Kuɗi? shi kuɗi. ina za a sanya kudi a cikin nan nan dai ba yi maganin kudi ba kuma jamilin halitta sannan sai mai kyakkyawan halitta dukkan su gaba ɗaya sun fito a babban gida wannan ɗan gidan mun tunin wada wannan ɗan gidan mun sabon gari wannan ɗan gidan mun kaza duk su suka zo wace sarauta su karfi a su sai a duba mai kyakkyawan halitta kyakkyawa wajen halitta sai a gabatar da shi abu ke na yi waye kyakkyawa a cikin waye mummuna ana ta duba sun ma hasanul khulq to za a duba mai kyakkyawan a sanar sai a duba mai kyakkyawan dabi'a mai kyakkyawa, wa ya fi kyawawan ɗabi'a a cikin su ma sanin libas ya mace kyawun halittar nan to a cikin kaduwa wa ya kyakkyawa ka zuwa dinga raina musu liman ka zuwa raina musu liman a nemo waye ya kama kyakkyawa a cikin malafin muna magana muna magana sharaɗin liman daga cikin rinjayarwa ya zama mai kyakkyawan an nan kasa sai sai a ɗauko wanda mai kyakkyawan halitta da kenan ya kamata a zuwa kyakkyawan halitta Allah ne bai yi mutum haka ba shi ya yi kanshi ba na wannan shi da kyakkyawan halitta da ake nufi inda wannan ne ma na ga mutum wannan tabbas haka Allah ya yi shi amma bai da gemu shagiri ne shi wannan kuma yana da gemu <laughs> ta amma a ce an duba wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne abin to sun gani man kyakkyawa ne za su jin daɗin bin cikin lagu sun sanin libas sannan sai kyawun tufafi yawan nan kyawun halitta kyawun ɗabi'a kuma hmm. an ga mutum ne mai amana limamin mutum ne ya iya mu'amala da jama'a mutum ne mai haƙuri mutum ne mai rukun amana mutum ne mai cika alƙawari mutum ne mai kyauta mutum ne mai sakin fuska eh ba mafaɗaci ba ne su kuma sauran an san su dama wani fa iskiya an ba shi limanci ba zai yi taɓatawa da jama'a yana da faɗa ومن كان له حق ثم ري ثم حسن libas sanan sai kyawun tufafi. Hmm. mai ma na kyawun tufafi kullum wannan limami kayan da yake da shi zai tsaya ya wanke ya goge kullum ka gashi tsabtsab ko da kayan ba mai lada ba ne wannan kuma za a gashi fusu-fusu baki duk goro to wannan sai a ce to gara wannan su zaɓi wannan wa man kana lawo haqqun fi taqdim ila imama wanda yake da haƙƙin a gabatar da shi limanci wannan an gane an duba duk sharadi ya cika wani ƙasa an ha. amma sai ya samu tawayya game da darajarta ka rabbi dar in kana abdin ka kawo mai gida ai mai gida ya tantanta ba shi limanci ciwo. Hmm. sai ya zambawa umra atan mai gida ya zambawa ko kuma mai gida amma mace ko gaira alimi ko kuma mai gida amma jahili gashi mai gida amma cikakken jahili ne shi zai da karatu inna mustahabbu lahu an yastaniba man huwa a'lam min to lalle an so a gare shi ya na'ibantar da wanda ya fi shi ilimi an so a gare shi ya na'ibantar da wanda ya fi shi ilimi to an so ne koya waje ba an so mace mace kawai sai ce da kawai ai an ce an so ne kawai ku gyara sau mace ta ce mu gyara sau za mu ce wala ƙarya kike ba za a gyara sai ki kore ma gidan sai kuma da bai bi sallah ba billahi ne sai sai a gidana ka samu lafiyayyen gida kuma arha two bedroom flat lafiyayye ga ruwa ga sola ga tai kuma an ce dubu ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin ya yi arha arha sosai kama an baka kyauta ne yanzu a kaduna to irin wannan ba ga sola ga tai ga mai ga ruwa ga ruwa ga komai ga shi nan kuma gidan gidan ya ginu kuma ba mutane da yawa kuma gidan ba mutane da yawa wa alaikum salam sai eh. fita Eh. Ah, a haɗa sallah ba ruwa to shi dama an ce mai dole sai yi ruwa ke haɗa sallah hadisin ibn abbas ya nuna sai da aka yi ruwa ka haɗa sallah annabi ya haɗa sallah min gairi kaufin wala safarin wala maɗarin. aka ce saboda me yace da Allah yi hurija ya yi nufin kada ya sanya al'umma cikin kunci sai malamai suka ja layi a nan wajen duk abin da zai kawo haraji za a haɗa sallah domin shi in ana ganin akwai hadarin da ake ganin za a iya yin ruwa wanda ruwan nan ba za a dawo masallaci ba shine ake cewa alwaki wal mutawaqqa ruwan da ake yin shi da ruwan da ake tunanin za a yi in dai ana ganin ga hadari ana tunanin za a yi ruwa to shi ma za a iya hada sallah an gani in ya ce ba su da sallah to shi ne kenan zai tun da daɗin abin ba shi ne ba shi ne mai amsan mai karɓar sallah ba ko ai mutane da yawa da su da su ne suke da ikon karɓar ibada da sun lalata ibada mutane da yawa eh ya yi fushi da mai samu raka'a ba bai samu cikakken sallah ba shi ba hannafe kenan